a garin jama'are a rundunarmu na 'yan sandan bauchi bisa ga haɗin gwiwa da kwasi security outfit wanda muke kiransu maharba sun fita yawon samame a cikin jiyan dare suka yi gama da barayin daji wanda muke kiransu bandit kuma kidnappers to allah ya ba mu nasara a kansu a lokacin da suka ga rundunar 'yan sanda suna ƙoƙarin garzaya kusa da inda suke suka buɗe wuta 'yan sandan musu kuma suka mai da musayan wuta Allah ya ba mu nasara muka kashe mutum biyar daga cikinsu muka aika su har lahira to a cikin wanda muka aika su lahira mun samu a bindiga wanda ake kiranta ak-47 kerar ak-47 guda uku mun samu smg guda ɗaya mun samu ak-47 magazine guda uku mun samu alburushe wanda ake kiran su life ambination guda ɗari da biyar mun samu adda wayannan matasa su ne matasa wanda suke uh, tafka ta'asa a uh, wasu ƙayyukan da suke wannan tsibiri na area jama'are akwai ƙauyukan da suke shiga suke garkuwa da mutane kamar su buji a mashema itas gadau gwaram sara birnin kudu ningi da bura wannan ƙauyukan suke shiga suke garkuwa da mutane idan ba za ku manta ba a watan jun mun samu ƙorafi daga garin jama'are wasu matasa wanda ba a san ko suwaye ba sun shigo cikin garin jama'are da daddare ana cin kasuwa suka yi garkuwa da wani hamshakin mai kudi ana kiran shi alhaji sama'ila da najin jama'are su na matasa sun yi garkuwa da shi sun kwace kudi a hannunsa magudan kudi wanda har ya kai kimanin miliyan ashirin akwai wani matashi shi ma ana kiran shi osoguwa shi ma wani matashi ne wanda dan kudu ne sun yi garkuwa da shi sun karba kudi magude a hannunsa kusan miliyan goma To a wannan farfajiyar da muka je na ofishin rundunar 'yan sanda na garin jama'are wayannan mutanen sun yi identifying dami sun gane wanda suka yi garkuwa da su har shi kamar alhaji sama'ila ya nuna mutum uku a cikin wanda suka zo suka yi garkuwa da shi to wani abu dai abu ne wanda bai daɗi ba kuma ba za mu fasa ba kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a duk cikin inda suke lungu da sako, ƙayyuka saboda a yanzu da nake gaya maka rundunar mu na 'yan sanda da haɗin gwiwa da maharba suna cikin jeji suna kombin ɗin jeji abin da ake kira kombin ɗin jeji suna neman su saboda waɗansu sun tafi da rauni na bindiga a jikinsu kuma za mu neman su duk inda suke lungu da saƙo za mu kama su za mu gurfanar su gaban kotu za ta yanke musu hukunci daidai da suka yi a lokacin da suke suna so su yi ambushin ɗinmu ne sai kuma Allah ya sa muka farga to sai muka mayar musu da masayan wuta wanda ya fi nasu ƙarfi to dalilin da ya sa waɗansu suka gudu suka wurgar da abin dugoginsu da alburushe muka samu guda biyar guda biyar a cikinsu kuma suka cika to al'umman ja'an bauchi muna kira ga resu da su bamu haɗin kai mun kofofin mu kore shi a buɗe yake an kuma kamar yadda aka yi wannan aikin aika-aikan da matasan nan suka yi bai daɗi ba saboda a wannan lokaci wayannan matasan sun yi aika-aika mai yawa sun yi garkuwa da mutane sun karɓi kuɗinsu. Bana ba na mantawa akwai ɗan majalisa ma da suka yi garkuwa da iyalansa so duk su ne wayannan matasan da ka gansu so muna kira ga matasa kuma da iyaye da su sa ido akan 'ya'yansu su san me suke yi su waye abokansu ina suka je ina suke suka kwana so aka samu masalahan inda yara suke zuwa aka ya juba tarbiyyarsu? zai kawo mana sassauci saboda shi abin da ake kira crime and criminality ba aikin rundunar 'yan sanda ko kuma jami'in tsaro kaɗai ba ne aiki ne na kowa wanda kowa a ciki shi ma relevant stakeholder ne so muna so a haɗa ƙarfe da ƙarfi da ƙarfe a taimaka mana a cikin wannan aikin da muke yi saboda aikinmu yana son information dole ne a ba mu information kuma wannan information da zaka ba mu in Allah ya da za mu yi amfani da shi kuma mu samu nasara mu samu ah, zaman lafiya a cikin garin Bauchi.